an taɓa faɗa miki cewa tafiyar jirgi daban take da na keke Kuma daga ganin ki sai kika bani tausayi wani irin tausayi kenan tausayin zaki gaggauta rasa abin da kika zo samu idan ki rufe kuma na ga haka akwai ciwo ko kin taɓa fuskantar ire-iren wannan ne a cikin masana'antar ko ban taɓa fuskanta ba akwai wanda suka zo suka same ni kuma suka tafi suka bar ni wasu shaye-shaye suke wasu sun lalace wasu ma sun haukace wasu ma ba a san inda suke ba to amma ni kina tsammani na daga cikin irin su kenan ba tsammanin ki nake ba kina ma daga ciki saboda siffarki da launinki da kuma wautarki shi ya tabbatar min da haka <laughs> yanzu kin faɗa min ne saboda na gyara ko kuma kin faɗa min ne saboda na gudu na barki a masana'antar na faɗa miki ne saboda ki gaggauta mantawa da mafarkinki don za ki tafi ki bar bilkisu abdullahi a ko da a ce yau na bar harkar zan bi kirji akan cewa an haɗa ni da bilkisu wadda na daɗe ina kwaɗayin daga tasan Kar karki damu yanzu za mu fafata da ke na gode da tunatarwa Ashur. Ni zaka ka mutunci akan Bilkisu? Eh? Ni zaka mutunci akan Bilkisu? To ga ka ga ita nan. Daga yau na barka da ita. Duk abin da za ku yi ku yi babu ruwana. Ka ji ko? Thank you.

seeking me za ki yi wannan me yasa kike kula wata saboda me saboda me za ka rika cin mutunci na na ce ki haƙuri ki haƙuri ma sai ki mare shi kin gane sai ki mare shi so lokacin da kika mare shi to za ki fita shi kuma zai dafe kuncin da me yasa kake gudu kar ka ƙara bani hakuri ni za ka ciwo mutunci ni za ka ciwo mutunci a bainan nasi a cikin jama'a eh ki mare shi hakuri zaki kin gane fim ne ake yi dole sai an dan samu marin ne mu let's go action duk da ana son kuncin ya haka. Just try ne. Allah yi sori mana ka bani kai nake zubawa mana yawa gashi kai kaga yarinyar nan tana ja duk da dai ba kallon fina-finan hausa nake ba amma kaji sai maganganun ta ake kika ce haka kai alamu sun nuna kuɗi na nake zuwa nake siyo fina-finanta na san ko baka ce na san wannan yarinya ce kai ma ai ka san mai sana'ar ita fa da zai isar kaga ta zo daukaka kamar tauraruwar hamada burin sa masoya saboda ita sai zancen ta ake a ko ina kayan nasa sai rabolin manamji kaji to kai ma ka san da aure da mutuwa duk lokaci ne amma ina da burin yi nan gaba insha Allah kuma a cikin irin masoyan da kike so suke son ki za ki so samun wanda za ki aura din <laughs> a'a gaskiya ba ni da wannan burin masha Allah ya maganar a din da muka ji an ce za a yi wanda ba a taɓa yin irinsa ba kina tunanin samun wani abu a wurin kuwa to ina fata dai amma akwai manya a gabana sai dai kuma ban fidda tsammani ba ina addu'ar Allah ya sa ina ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan award. masu sauraron mu wannan hira ce kai tsaye muke yi daga gidan rediyon amat entertainment radio ka shiga ina ta neman ka? Neman me yake mu? Yaushe rabanka da Sadiya. Oh, dama maganar neman da yake min kenan? Kada ka rika hukunta kanka akan hukuncin da baka dace da shi ba. Me ke gana tare da ni? Fahad, kana santa? me hakan zai amfana da ni me yasa kake cutar da kanka me yasa kake jin haushin ta alhalin bata san halin da zuciyarka take ciki ba ita makauniya ce ba makauniya ba ce amma zuciyarta bata kalle ka haka ba ya kamata ka waiwayo da hankalinta inda ya dace ta ganka fad mace ritawa da nunawa take so bata ziyarce ni ba ne ba haka sadiya ya kamata ta zama ba idan ba ta zama haka a da dole ta zama yanzu aiki yana mata yawa dole ka yi haƙuri ka amshe ta a yanayin da take yanzu idan ka sanar da ita halin da kake ciki za ta saurara za ta gyara za a musu a wata na kira ta ta ce in faɗa maka wayarka a kashe ya kamata ka ji gidan uban wa zaka je kuci za ka yi mutum magana ba kenan sai ka damu da zagi eh an ga je kai wai zan ga uban da zai hana shiga nan kuci zan ga a'a kai mana kai kai kai kai me haka ajja kowa kati yake ba mu shiga shi ya ba mu kati ya shiga mana dan me an ga sadiya dalla ina ruwanki dalla shige mu shiga da Allah a'a fat ne fa kaga me yasa za ka kama faɗa da mutum baka san shi waye ba kowa ba kati ba mu ba mu ya wuce mana to guri na yazo ko za ka hana shi shiga ne okay baya sanawa da mutane wajen ke zo sai na muka magana tukuna sannan na shiga nan gurin kaga fat fat fat fat fat ya hakuri ya da kake mu wata magana da Allah mu wata magana ya hakuri da Allah ku ya ku Allah ku shi shiga Allah ku ya Allah ba ya hakuri dan Allah shige mu je ya hakuri ya hakuri shige mu je ya hakuri okay ok to shikenan alright kallo na kiki? ha malama lafiya ba ki ga komai ba tukunna sai an fara tantancewa to category na person wanda ya yi nasara a wannan gasar shine ado gwanja karramawa ta gaba lifetime achievement wayanda suka gajiya suka ga yau alhaji abu sulami da iya tawa gwarzon wato mai bada umarni shine kamar s alkali to sai kuma wato award na gaba wanda za a baiwa gwarzuwar jarima based actress rukunin kuma na wa'annan wato gwazaye su ne zan baki duk abin da ke ina ina ina abdullahi lafiya mariya addu'a ta Allah baki lafiya Kan Allah ku banda na mutu ko na huta da bakin cikin duniyar nan jikin mama ne ba lafiya take faɗa mu ko dai ka zo ne kamar kwalele ka tafi <laughs> no ba haka bane ki ma kuma mun ci ko ba ta a big actress ita ce Sadiya Gamji a cikin fim ɗin cuta da magani da ya hakika babu abin da zan wa da Allah sai godiya wannan rana ce mai matukar muhimmanci a gare ni kuma ba zan taɓa mantawa da ita ba a rayuwata domin lokacin da na shigo cikin hall ɗin nan akwai wata kalma da aka faɗa min ta bambancin mutane guda biyu hakika samun wannan award ya tabbatar mun da cewa akwai bambanci tsakanin mai haƙuri da kuma juriya da kuma mutum mai nuna wulaƙanci da kallon banza ga wanda yake tunanin shi ba kowa ba ne allah yakan ɗaukaka bawa da kuma nuna darajarsa a lokacin da ya so da kuma lokacin da ya ga dama lokacin da na yanke shawarar shiga fim wani duhu ya lullube ni amma lokacin da na sa kafata sai haske ya bayyana a rayuwata ta hanyar mutum biyu na farko akwai ƙawata ladiyo da kuma ɗan uwana fahad sun taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata wanda ba zan taɓa mantawa da su ba na sadaukar da wannan kyautar ga masoyana na farko akwai darakta ishak sidi ishak ya taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata na gode darakta allah ya saka da alkhairi bayan nan akwai mahaifana baba na sadaukar da wannan award zuwa gare ka da fatan wannan zai saka farin ciki bisalam sadiya kauci dana jama'a da sake tafa mata a kuma tafa ma masoyinta a award na gaba wato shi kuma zai je ne wato ga gwarzon jarumi rukunin kuma su ne hajiya mahaifiyata ce amma ta kasa mun uziri. mahaifiya wasa ce an gaya maka wane ne mahaifina ni fa na girma shi sa nake so ya fahimci hakan ko yana shakka akan tarbiyyar da ya bani ne ka girma ka girma wani girma kai cike gasar best actor shine umar m sharif so alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani dama na ci wannan award din sa'annan ina godiya ga dukkan ma'aikatan wannan fim din da kuma sauran jaruman da muka taka rawar gani a cikin wannan fim din baki daya na gode wallahi labai yana da abin dariya Allah ya ce yana so ya ga express na wuce ka ji murna sadiya Ya kika zo kika banni a daidai lokacin da ya kamata ki tsaya mai murna tare da ki. Wallahi ni ma ko kaɗan ban ji daɗi ba, da baka samu kyautar nan ba. An shi mana. Na menene? Ina son ki sadiya. Kuma amsa min da zaki ya fi min wannan kyautar da na rasa a yau. Shin kina so na? zan rika allaka warin soyayya